رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكاتي محمد dan haka bakinki ya saba da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakinki ya saba da wannan kalima kalimatu taqwa kalmar da take cike da tsoron Allah take kewaye da tsoron Allah kalmar da musulmi zai faɗe ta ya cika ya je Allah ya saurare shi ya ba shi aljanna kalmar da kafiri zai faɗe ta ya aikata ya yadda ya zama musulmi kalimatu taqwa to sannan tambaya ta hudu ita ce me sai a ce wa ma amaluka me aikinka mumini sai ce na karanta ƙur'ani kun ji aikin mumini na yi imani da alƙur'ani na yi aiki da ƙur'ani shi kenan ka ci ka yi daidai ba kai kuskure ba amma ka ce me aikinka ka ce aini tsohon tela ne aini tsohon ma'aikacin gwamnati ne da mu aka fara aikin railway ntc ta bakwa mu muka bude ta ka shiga fitina kuma shikenan har abada ta rikice tun daga ran nan ta rikice har abadan abidina ba za ta sake gyaruwa ba domin waɗannan tambayoyi sun fi kowace tambaya haɗari a kabari waɗannan guda hudu su ne general questions kowa sai an tambaye shi sai wanda ya samu shahada ko wanda ya samu martaba shahada Allah muna roƙonka Allah ka sa mu ci darajar shahada Allah ka ba mu daraja da martaba shahada waɗannan tambayoyin kowa ya shirya musu da magana da aiki domin in ka shirya musu da baki in ka yi aiki ban ka je kiyama sai ka rikice to kun ji a musulunci babu kauniya babu cewa kungiyar zage-zage ko katsinawa ko sakkwatawa ko a'a domin waɗannan ƙungiyoyi ne waɗanda suke wakiltar tunani irin tunanin yammacin duniya da kuma raya tunani irin na maguzanci shi yasa Allah ya halatta aure a tsakaninmu ba zazzage ya auri ba katsiniya su tafi sakkwato su haihu shi ɗan ya zama ba sakkwace shi kuma a tura shi nysc ya tafi ina ya tafi maiduguri ya je auro ba barbariya sai ya samu aiki sai a tura shi adamawa shi kuma can ya je ya kwaso fulani shi kenan duk an hargitse an zama mai an zama ɗaya ba wanda zai ce shi ka ba ne mun zama musulmi ba magana kabilanci. amma ina tunanin ni wane ne na fi wane daraja ƙarya ne inna akramakum indallahi wata wattaqwa hahuna wanda ya fi ko wanda ya fi tsoron Allah ita kwa ta ƙawa ba babban riga ba ce, ba babban gida bane ba hansar ne mai tsada ba mecece taqwa manzo Allah ce tana zuci tana zuci tunda kwa zuci take to ba yadda za ki san cewa na fi ki imani ba yadda zan san cewa kin fi ni imani Allah shi ya san waye fi idan kun gane wannan to sun ce hanyar da za su bi su lalata mu ita ce su kawar da tunanin musulunci su kawo mana tunanin kabilanci kowa ya rinka tunanin ni bai rabe ne ni bahaushe ne ni yamuri ne ni ba fulatani ne ni ba nufe ne ni Ibrahim wannan sai ya raba ka da tunanin kai musulmi ne domin taura ce taura biyu ko ba ta haɗo a baki ɗaya ko bakin bakin kura ne hanya ta biyar da suka ce za su bi domin cimma waɗancan matakai nasu guda biyu suka ce alkhadamatul insaniya taimako da za su rinka yi wa mutane waɗanda ainihin suka shiga halin kunci waɗanda suka zan ba su da kowa misali za su kafa gidajen marayu za su rinka zuwa suna ainihin ɗibo marayu suna tarbiyyarsu ‘ya'yan da suka zama galabaitattu ne iyayensu sun yi watsi da su abna'u shawara 'ya'yan kan hanya wanda in ya gama tallan wata sai ya sami gindin gada ya kwanta saboda baban shi ya yi watsi da shi in ya gama talla ba shi da inda zai je sai su tattaro su su yi musu gida su ba su abinci ‘ya'yan da iyayensu cutar ƙanjamau ta kashe sai su je su kwaso su su zo su yi tarbiyyarsu su raba su da addinin musulunci in sun ga dama su bar su hakan nan su zama 'yan duniya in kuma sun ga dama su saka su a cikin addinin da suka so domin duk mutumin da ya mallaki hannunka wajen ya miƙo maka ka karɓa to tafiya na tafiya sai ya mallaki tunaninka sai ya mallaki bakinka sai ya mallaki zuciyarka haka ne ko ba haka ba haka abin yake sannan suka ce za su yi amfani da ba'ful musulmi na. raunin wasu musulmi a ƙauyuka game da rauni na addini game da rauni na dukiya game da rauni na tarbiyya da wayewar kai a ƙasar bauchi jama'a aka sami kiristoci suka samu wani kirista saurayi suka ɗaukai suka kai shi ƙasar iraq ya je jiyo larabci mai lafiya ya iya larabci kamar balarabe sai aka dawo da shi cikin ƙasar bauchi sai aka samu bible na larabci tuntume ne mai kamar ƙur'ani irin rubutun hannu amma na larabci ne aka samu carbi dogo duk inda ladan yake na carbi da ku kuke sawa su sai su cire sai a sa cross ya samu rawani ya nada aka samu majabaki sai su dira ƙauye sai su tara mutanen ƙauye sai su ce su malamai ne sun zo za su yi musu tafsiri musulmi ne amma ba su iya karatun ƙur'ani ba da haka in ka zo kana karanta babul da larabci in ka ja aya mai tafsiri ya ce allahul azim sai ya ci gaba da bayani da haka suka yi ta saka musulmi da yawa suna barin addininsu suna shiga cikin addinin musha mushan ko bahaushe ya ce mushan ɓadda musulmi kirarinsu kenan mushan ɓadda musulmi bahaushe ya yi gaskiya mushan ɓadda musulmi ta wannan kaɗan ne fa kaɗan ne launi da musulmi suke fama da shi ku shiga ƙauye ku gani idan kika ga jahili yana sallah a nan cikin garin kaduna kika ce bai iya ba in kika ɗauke shi kika kai shi ƙauye sai kiga ya fi limamin ƙauye iyawa to limamin ƙauye sallar shi bata kai ta jahilin bariki ba kun ga kwan aka je za a batar da su hanya ce mai sauƙi a batar da su sannan sai me sai kuma al'aulama suka ce za su raya wata aƙida tasu mai suna al'aulama wai globalization wai yau a waye gari komai a zama iri ɗaya addini ya zama iri ɗaya ne sitira ta zama iri ɗaya yanzu nan da samari ne na tara ina wa'azin nan sai kun ga cewa mafi yawancinsu kansu ba hula sai kun ga cewa mafi yawancinsu t-shirt suke sawa ko shirt sai kun ga mafi yawanci sun aske gemu mafi yawanci sai kun gan sun take wando shine baturen yamma yau so yake wai duk duniya a koma irin rigar shi za a sa yau duk duniya in ka zo kana magana an ba turanci kai ba sai a ce ka zama ba gidaje gayu sai su ce Charles kurege wai bai jin turanci dan haka wai ya zama kurege saboda bai jin turanci duk yadda ya zan yake sarrafa Hausa ko fulatanci ko yarabanci ko nufanci ko barbarci kowane yare ne in ya tara jama'a shi yau in bai iya turanci ba sai ce ya zama ba gidaje ture yau ya daga yaren shi ya zama ya fi yaran kowa a cikin zukatan mutane yau a makka ko madina in kai larabci irin na ƙur'ani samarin larawa sai su maka dariya in ka ce kaifa asbahta sai ga yana kallon ka ya fara murmushi in ka ce masmuka ana akuka muslim min daulatikum alhabiba nigeria shaqiqatikum sai kyalkyale da dariya wai wannan ba kauye ne ba gidaje ne yaushe ake larabci irin wannan na qur'ani amma wallahi da zaka same shi bai jin turanci fa an kace mishi hi good morning sai kaga ya haka yana jin dadi sai ce yana zuwa yana zuwa sai je nemo wani da ya iya turanci wallahi tallahi ko jama'a akwai kaskanci 1997 ina ka'aba ɗan sanda ne ne mishi larabci sai mini kallon biyahu sai na koma sai na watsa mishi turanci sai ce min yana zuwa sai je kira wani da ya kira wani shine na hada su ne blaster nasu gaba daya na ce wato na yi yaren iyayenku yaren da Allah ya zaɓa ya saukar da alƙur'ani kai ka wulaƙanta ni sai da ni yaren yahudawa to larabcin zan yi maka wallahi a makka ko a madina a yau in ka dubi balarabe kai mishi larabci lafiyayye sai rinka maka kallon bagidaje kai yau shekara uku da ta wuce a madina yaro ne saurayi na gani yana alwala sai na dan jashi da wasa sai ne mishi larabci sai kawai sai juya ya ce wa baban shuf ya bi hada ya takallam bil arabiyya man alladhi allamaka al arabiyya wai baba dubi wannan yana yin larabci mai kyau wai sai ke tambaya ta waye koya mini larabci subhanallah bature ya kyamatar da mu yaran alqur'ani bature ne daga lakwaje daga ofishin gwamna lugga da suke cewa lord lugard ya taso daga lakwaje tun kafin a taso daga lakwajen a dawo kaduna ya zo kano ya shigo birnin kano da rana tsaka sai ya samu malami alaramma mahaddaci marubucin alkur'ani ya rubuta alkur'ani a jikin takarda biya shashanya a rana ya koma ya zauna yana jiran in ya bushe ya harhaɗa abin shi sai baturan ya tambaya me wannan sai aka ce mishi ai qur'ani ne sai ce daga ina ne aka kwafo shi ina ne source din daga ina aka kwafo sai aka ce mishi ai wannan da ya rubuta shi da ka akan shi yake sai ce bai yadda ba shine sai aka nuna mai kaga wannan shafin eh kaga wannan shafin eh sai aka zaunar da shi sai aka miƙa wa malamin farar takarda kwal da tawada ya ɗora a kan allo nan da nan cikin yan mintuna sai ya sake rubuta irin wannan shafin da komai da komai assignment ɗin da ya zo yi a Kano a lokacin sai ya fasa sai marmazai koma lakwaja cewa kar a sake a karantar da mutanen arewacin Najeriya karatun boko da wuri domin in aka karantar da su za su zama hadari domin suna da wani ilimi wanda da ka suke rubuta shi shi yasa aka jinkirta aka ce a ban mu tukuna sai daga baya domin dama mutumin da ya zama zai iya rubuta alkur'ani izu sittin da ka to wannan ka zo kana koya mai abcd fa kafin la'asar ya iya to ko digirin da ake ci a shekara biyar zai iya cin shi a shekara uku to ka ga matsala ta same ka kai da baka son shi ya samu ci gaba ashe wannan irin aulamar da suke tunani ba wai so suke su kawo mana alheri ba jama'a so suke kawai su rugurguza mu Allah maraukakin sarki ya kiyaye a gurguje sai in ce idan na so in yi sharhin waɗannan abubuwa guda bakwai da na faɗi waɗanda na ce su ne abubuwan da suka ce za su yi amfani da su a matsayin kayan aiki ko kuma hanyoyin tabbatar da waɗancan manufofi nasu guda biyu manufar mai da musulmi tunaninsu ya koma irin na yamma da kuma mayar da musulmi tunaninsu ya zama irin tunani na kafirai wato su zama kiristoci ko yahudawa sai mu ce mas'ala dangane da ta'alim mas'alar karantarwa suka ce sun yi nazari jami'o'inmu na gida yanzu ba sa biya musu bukata misali jami'ar ahmadu bello da ke zaria da jami'ar danfodiyo da ke sokoto da jami'ar maiduguri da ke garin maiduguri da jami'ar abubakar ta faɓalewa da ke bauchi da jami'ar kimiyya da fasaha da ke yola da jami'ar da take wato da jami'o'in da suke sauran ɓangarorin ƙasashen musulmi suka ce sun gane cewa waɗannan jami'o'in ba sa biya musu bukata me suke nufi da bukatar ita ce su abin da suke so ka je jami'a kafin ka dawo ka daina sallah sai kuma suka ji a cikin jami'a ga yara na ɗaura rawani suna cewa MSS Muslim Student Society ga ta'alim ana yi ga wa'azi ana yi ga kaza kaza kaza wani yaron zai tafi jami'a ɗan iska ne amma zai dawo uwar shi da arba'u na hadisi ya haddace sakamakon kyakkyawan aikin MSS to sai waɗannan jami'o'in ba sa biya musu bukata da haka sai suka ce akwai bukatar a buɗe wasu sababbin jami'o'i a ƙasashe irin namu waɗanda waɗannan ƙasashen za a haɗa gwiwa ne da ƙasashen kafirai sai a rinka turo malamai kafirai sannan a hana duk wani aiki na addinin musulunci a cikin jami'ar abin da suka ce kenan a ƙarƙashin wannan aka samu jami'ar farko da aka buɗe a bisa wannan manufar a arewacin Najeriya ita ce Abti American University da ke garin Yola wannan jami'ar musulmi ne ya buɗe ta amma sai ya haɗa kai da turawa suka yi mishi shigo-shigo ba zurfi domin su yi amfani da kuɗin shi da mutuncin shi da matsayin shi su yaɗa manufarsu su kuma hana yaɗa manufa irin ta addinin musulunci da al'adu na musulunci misali ɗaliban wannan jami'ar tunda aka buɗe ta sun yi sun yi akan a musu izini su buɗe masallaci da za su rinka yin salloli biyar an hana su suka kada suka raya suka shiga suka fita akan a basu su gayyato malami ya musu wa'azi na addinin musulunci aka yi. sai 1996 eh, eh, sorry 2006 yau shekara biyu sai suka saɗaɗo jiki suka zo suka same ni ina yola da suka saɗaɗo jiki sai suka ce ga halin da suka ciki wannan irin taimako zan musu sai na ce alhamdulillahi da jami'ar an buɗe ta ana karantar da darasi irin wanda nake harka da shi darasi na kwamfuta ku ce zan zo in yi muku lacca ne a kan muhimmancin abin da ya shafi karatun information and communications technology nan da nan suka rubuta jami'a te maraba aka yi maraba aka yi farin ciki aka rubuto min official takarda aka je aka tarbo ni da manya-manyan farfesoshi da manya-manyan dabta-dabta na ilimi duk suka zo suka marabce ni sai aka yi daidai da abin a watan azumi ne shikenan sai yaran suka ce to dan yi amfani da wannan damar dan yi musu magana kan azumi tuni kuma da na ga ɗakin taro ya cika da kafirai da musulmi da ɗalibai da manya-manyan professors hatta president na jami'ar yana wurin sai na ce to alhamdulillah ai madadin in yi magana akan information technology ko madadin in yi magana akan azumi ma sai na fara magana akan kalmar shahada tukuna sai ta juye kafin dai akai inda za a yi wata magana yaya aka ji topic ya canza na yi nisa to da yake bature kuma ba irin bakin fata bane dan bakin fata ne wani sai tashi ya tsinke lasifika aka ce a banni ne maganganu sosai kuwa na faɗi islamic website sosai na faɗi abubuwa abubuwa sosai lacca dai ta kayatar da president har president yace don Allah yana roƙon ba shi kofin laccan nan to kun ga abu ya yi kyau to sai ne amfani da wannan daman na shigo da cewa to in ana son ɗalibai su zama mutanen kirki to kar a raba su da Allah a yi ƙoƙarin duk inda aka kawo muku ‘ya'ya musulmi ku tabbatar da cewa kuna haɗa su da malamai su ne musu wa'azi na ce saboda sirrin musulmi to kamar shuka ce matuƙar babu ruwa to za ta mutu sai na ce to matsalar shi musulmi idan babu wa'azi to ba mutuwa yake ba kadai komawa yake karkashin ƙasa sai ya zama binnannan bom duk wanda ya taka shi ko ya tashi da shi saboda haka waɗannan mu ne musulmi ku rinka bari ana zuwa ana musu wa'azi ku ba da izini a gina masallaci wannan ba zai hana komai na daga cikin karatuttukansu na boko ba duk da na gama wannan sai aka naɗa wani profesa mai suna profesa brown ya yi mini godiya a kan lacca ya yi ta'aliki sannan kuma ya yi sharhin maganganuna tashi ya gabatar da godiya amma sai professor Brown ya ce sai dai kuma su ba irin wannan sakon suke so ba domin su a wurinsu wannan irin wa'azin wannan ya ce shi musulmi ne musulunci ne daidai wannan ya ce shi kirista ne kiristanci daidai ne shi su a wurinsu wannan shi ne yake haddasar da fitina su a wurinsu kawai a kawo wahadatul adiyan cewa addinan baki ɗayansu ba a bakin komi suke ba ya ce don haka shi aikin da ya zo yi kenan a nan najeriya ya ce ya shekara goma sha takwas yana karantar da psychology da philosophy a jami'ar bayero da ke kano yanzu ya dawo ne don ya zo ya karantar da philosophy of religion wai bai ce ce hikimar addini ma ya ce hikimar addini ba wani abu ne an so ne a samu zaman lafiya da talakawa da ake zaluntar su shine azzaluman shugabanni suka haɗa kai da malamai na musulunci da fastoci akan cewa akwai Allah akan cewa Allah ya saukar da littafi ya aiko annabawa don haka a ji tsoron Allah a bauta wa Allah a littafin Allah a yi biyayya ga annabawa ranar lahira za a shiga aljanna in ba a yi haka ba kuma to ranar lahira za a shiga wuta sai ce wannan shine filosofi na addini kawai ya ce don haka shi professor brown a wurin shi addini ba a bakin komi yake hadda ba a ce wai wannan ba daidai yake ba wannan ba daidai yake ba dan adam ya biya zauna lafiya ya samu abinci mai kyau ya samu gida mai kyau ya samu komi mai kyau ya rayu sai na ce to bayan wannan rayuwar kuma menene zai biyo baya hakan nan lallai ne akwai abin da zai biyo baya to ban rabu da professor brown ba sai ne hikima na karbi lamba wayan shi na karbi email address sai na tattara wasu sakonni na musulunci ina turo mishi ina tattara wasu sakonni na musulunci ina turo mishi duk wasu bayanai da na tsinkayo su akan wani fage na intanet masu ma'ana sai in tura mishi shi kuma in ba shi ainihin adireshin ba tare da tsawaitawa ba dai akalla yanzu Professor Brown yana cikin shakka game da wannan aƙidar da yake a kai. to mun rage zafin tafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan irin jami'o'in idan za ku tura 'ya'yanku ku yi taka tsantsan yes za a samu qualitative education a standard degree to the highest international level but what is the fate of the fate of your child ina makomar imanin ɗanki ko ‘yarki da kika tura shi wannan wurin kin tura shi da suna Muhammad ko Abubakar Fatima ko Zainab ya je ya dawo miki da cewa look mom you are wasting your time by frustrating by reciting this book yace mama bata lokacin ki kike fa wannan sujuda da kike duk bata lokaci kike yi kina bata lokacin ki ne kina cewa kina karanta alqur'ani ya samo digiri kam na engineering ko na pharmacy kuma ya samo digiri na wutar jahannama hakan don ya kafircewa Allah kuma ki sani sai Allah ya tambaye ki a ranar alkiyama tambayar da ba ki iya bada jawabi ba ba wai ku tura ƴaƴanku makarantu da ake karantarwa ba ina matsayin imani da su. dan haka akwai babban kalubale akan musulmi su kafa makarantu da za su karantar da 'ya'ya karatun boko wanda za a kiyaye wa 'ya'ya tarbiyyarsu da addininsu yarinya nawa ce mai kunya a nan garin Kaduna za a tura ta jami'a ta dawo ku ganta ta zo ta dawo mara kunya suna nan da yawa zaka ga yarinya afifa mai mutunci ba ta iya daga kai ta kalli namiji amma in ta je ta dawo daga makaranta sai ga idanta ya fefe ta dubi ubanta ta ce dad i'm sorry you are telling lies wai baba ka yi haƙuri amma dai ƙarya kake ta dubi idan shi tar matsatsau kamar yar bebi saboda tsabar rashin kunya wai ta taje ta yi boko ku rinka aurar da su mazajensu su tura su siyo bokon za ku ga sun kiyaye mutuncinsu ku dinka tura su makarantun da zai zama akwai tarbiya ta addini Allah ya taimaka waɗannan irin makarantu jama'a a da an buɗe su a ƙasan nan missionary schools, St. Teresa, St. George's, St. Michael, St. Louis. Duk waɗannan sunayen makarantu ne na primary schools waɗanda a waɗannan lokutan aka rinka ɗiban ‘ya'ya ana sa su. Misali, Kufaina College a Zaria was a missionary secondary school. St. Paul, st teresa primary school a sabon garin zaria wadda ita ce aminu lea a yanzu da mayanka da motogis duk waɗannan missionary schools ne a waɗancan lokutan kuma sun yi damages da yawa game da aƙida da imanin yara because idan gari ya waye ba za a fara karanta suratul fatiha ba ba za a yi addu'a ba sai me sai dai a karanta addu'ar kiristoci our father who acts in heaven hallowed be thy name thine kingdom come give us this day our daily bread sai a ce amin sai haka sai cross shikenan an mai da musulmi kafiri an lalata tunaninka musulmi ya zama cross ya dafa kafaɗa shi dama da hagu sannan ya dafa kai shikenan wa ya zama cross ya zama gicciyayye a cikin Yesu a cikin ruhi mai tsarki shikenan ya lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye dangane da harkar ilimi sai suka ce a rinka bi ana kyamatar da mutane game da karatuttukan da suka shafi addini da harshen larabci misali yau idan kika shiga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ko jami'ar Bayero da ke Kano ko Unimed ko dan university University kowace jami'a a arewacin ƙasar nan zaki ga ɗaliban da ke karatun Islamic Studies har ɓoye kansu suke yi aka ce maka wani mai kake karantawa ne sai ce ni na faculty of education ne sai a ce okay ba laifi ashe yana Arabic and Islamic studies ne ba zai ce yana Arabic and Islamic studies ba sai ce yana faculty of education kai wasu ɗaliban ma da ƙarya ta kai musu sai ku gansu ya ji ya siyo tuntume man littafi na medicine ko na pharmacy ko engineering sai ka gan zai tafi lacca sai yana yawo da wannan littafin a soka biro a ka a fito da hankici aljihun baya na wando a sa canvas da jeans ana tafiya ana bouncing sai ka gan shi ya tafi faculty na engineering ya dan kekewa ya dan kekewa yana wani bouncing can kuma sai ga ya natsu ya dawo ya dauki lecture shi ta Islamic studies in ya tashi fita sai rike littafin nan na engineering in ya ga yarinya ya dan watsa mata turanci a ah, Ahmed a wannan faculty kake ne sai ce a ah, can't you see by yourself look at the book in my hand wai kalli littafin hannu na mana sai ta duba a ah, engineering eh a to to ashe ko injiniyoyi ne a to mu dai business admin muke ce a to nan kwa ƙarya yake kana ya tasattaru bil handasa anil islam yana kare kan shi ne wai shi injiniyarin yake karanta bai san a gane musulunci yake karanta ko larabci idan kai applying kana neman arabic ko islamic studies ko hausa sai a ce bacci combination wato wannan course din ko kana bacci ma zaka ci shi it's nothing by the way duk wannan makirci sannan in ka fito digirin ka ɗaya da wanda ya karanta business admin da wanda ya karanta lugal arabiya arabic language ko islamic studies amma in ka fito kai mai digirin larabci ko musulunci hata an goku kyamaka suke yi ba wanda zai maka celebration ba wanda zai taya ka munna a <laughs> karama kalla an gama karatu to Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka kenan sai ka ji ana hada manyan mutane za a yi party wani yaro ya gama medicine ko pharmacy ko ya gama engineering tare kuma kuka gama jami'a daya amma kai sai dai a ganka ce akar makalla akar shi kenan sai a zabo su tsofaffin riguna da suka fara kodewa sai ce to akar makalla gashi dai a fara da waɗannan kafin da abubuwa su gyaru kenan kwana biyu sai a ce to da Allah ko za ka dinga karanta mana muna da wasu mata sun dame mu a gida kullum suna ta faɗa shine muke so a buɗe musu makarantar islamiyya wai ma dan sun dame su ne ake so a buɗe musu islamiyya ba ma dan akwai musu addini ba da shi ustazi ne je can su karata don wannan wulakanta addinin musulunci da haka yau in ka tara yara za ka ga mafi yawancin yaran da suke zuwa suna karanta islamic studies wallahi suna zuwa ne ba don suna so ba sai don ba su making requirement na su karanta accounting ko accountancy ko engineering ko medicine ko pharmacy ko law don ba su da points ba su da credits ba su da cancantar da za a ɗauke su su karanta waɗannan darussa sai mutum ya ce to ya na iya bari dai in karanta islamic studies sai ga mutum yana karanta islamic studies bai iya kalmar larabci ko kwaya ɗaya ba wani zai karanta sunan jundububun junadata sunan abu zarri ko a cikin arba'una hadisi ya ce junubu na ce junubu kai junubu janaba kenan ba jundub sai ce wai haka ga an rubuta yana karantawa ne da transliteration baya iya karanta larabci sai ce junubu ibnu jonata na ce kai ba jonata a musulunci jundub ibnu junadata ba jonathan ba ne sai a ɗauke shi yana karantar da yara islamic studies sai je ta kwafsawa yara suna islamiyya sun iya sai ku ya zo yana karantar da su irk eh bai iya ba in ya faɗo wani abu sai kuga wata yarinya ta tuntsire da dariya bai iya ba in aka zo ba karanta ƙur'ani sai wayau sai ya samu wani yaro ya ce to ustaz karanta karanta read i am listening barazana ce da ustaz zai kakare ba zai iya ta da shi ba don haka masu hazaƙa daga cikin yara da suke makarantun sakandare a yau in suka zo rubuta jarabawa ta islamic studies in aka ce question number four rubuta hadisi na bakwai cikin arba'una hadis in english translation ko in transliteration ko in arabic in ya gaba zai iya ba sai rubuta ƙulhuwar Lahu a wurin saboda shi malamin bai iya larabci ba bai san bambancin hadisi na bakwai da Lahu ba haka wani yaro yi wa malaminsa a fce ya je ya yi haya islam ya iya larabci aka zo aka bugo tambaya da turanci ya kasa gane me ake nufi to tunda an ce za a iya ba da ansa da larabci duk larabcin da ya zo kan shi sai da ya cika an sashi din gaba daya malamin ya je ya sassoke mishi wani wuri kawai sai yaron ya ce bai yadda ba ya ce duba malam duba karanta mana karanta dole aka da aka bashi a mai lafiya to ya sami 82 ba ya sami a mai lafiya ba duk wannan makirci ne suka yi mana jama'a ku duba da kyau ku gani duk makarantar da kuka ga malamin da ke karantar da english da arithmetic ko mathematics ko physics ko chemistry ko biology ko menene za ku ga malamin ya iya amma za ku ga malaman da ake sawa su karantar da irs za ku ga da yawancinsu ba su iya ba wannan rusa musulunci ne don haka sai ga babu yaron da yake sha'awar ya gama sakandare je karanta saboda an lalata abin an wulakanta abin to lalle ne mu girma masu karanta arabiya mu girma masu karanta addinin musulunci Allah ya taimaka to a ƙarƙashin wannan lallai ne nake ganin in ɗan ba da wasu shawarwari ga su kama haka a yi ƙoƙari a samar da makarantu na musulunci in na ce na musulunci ina nufin makarantun da suka yi adaptin suka sanya wa kansu ɗabi'u da tarbiyya ta musulunci a yi ƙoƙarin tura 'ya'ya musulmi ƙasashen da suke da ɗabi'u da tarbiyya na musulunci in ma har za su yi karatun bokon. alhamdulillah akwai dama dama yanzu da muke samu ake tura yara kasar malaysia to sai dai matsalar musulunci bai yadda ki dauki yakki budurwa ki tura ta kasar malaysia ta je ta samu digiri ba kamar yadda musulunci bai yadda ki tura ta koda daga nan kaduna zuwa jami'ar bayero ko jami'ar ahmadu bello ko dan fodiyo ba sai inda muharraminta ma'anar wannan kenan idan ni mazaunin garin kaduna ne zan tura yata za ta karanta medicine a Zariya to lallai sai ta zauna a gidan wani wanda yake muharrami ne ko wani wanda na amincewa ta je ta rinka yo karatun ta dawo ta zauna gidan shi amma kawai in tura ta ta je ta zauna a cikin ABU a hostel to wannan ya saba ma tarbiya ta musulunci lallai a samu gyara akan haka domin ta yi tafiya wadda ta wuce tsarin da aka ce ya halatta mace ta tafiya ita kadai kuma ta je ta zauna a wuri ita kadai don haka ‘ya'ya nawa ne suke sheke aya ‘ya'ya jami'ar bayero ne yau wajen shekara 24 da suka wuce 1984 yarinya ce mai kunya aka turo ta karatu da ta zo kawai ta fefe ran nan uban ya kawo ziyara ziyarar bazata ya same ta kawai ta zanzare da tracksuit da la'asar kanta ba ko ɗan kwali tana ainihin yin volleyball ne suke ce mata ko menene ko kwallon kwando tana tsalle tana abin nan an neme ta a hostel ba ganta ba aka ce wance wance tana wurin kwallo ce a kai ba ita bace aka ce ita ce bayar gari ka ba yace ai eh, amma dai ba ita bace <laughs> baba ita ce zo mu je ka gani ai ta waye kanta ya waye ta ci gaba yanzu kawai ya je ya sami yarinya sai ta tsalle ta miƙe ta jefa kwallo ice eh eh to yau kin yi graduating ya tattaro ta ya dawo da ita gida ko ita tana ganin ta samu sakewa tunda ba ta kusa da gida musulunci shine addinin musulunci shine addinin da ya kara mutuncin mace ya ɗaukaka darajar ta ya kiyaye ta sannan in ya zama dole za a tura ƴaƴa ƙasashen da suka zama ƙasashen kafirai ne domin karatu to ku rinka wata hikima da yanzu wasu malamai suka bullo da ita a kasashen Saudi Arabia idan aka tara 'ya'yan musulmi za a tura su kasar ingila karatu ko Amerika sai a haɗa su da wani malami na musulunci shi ma a neman mai izinin zaman kasar sai a je a kama musu wuri sai su zauna su je su ɗauko lacca shi kuma shi ne malaminsu ya ne musu karatu ya musu wa'azi ya ne musu tarbiya ya musu limanci duk wata shubuha da aka saka musu game da addinin musulunci sai su zo su faɗa mai sai ba su ansa sai su je su yi karatun su dawo salin alin amma mutanen da aka rinka turawa 1970s da 1980s daga nan Najeriya musamman daga ƙasar Kano da Katsina ana tura su suna tafiya ƙasar Rasha suna yo digirori suna yo masters da sauransu suna dawowa dawowa suke da tunanin cewa babu Allah sai ku ga ɗan musulmi ya bar ƙasar su ƙasar Kano ko Katsina ko Sokoto da doguwar riga sai da aka kai shi liman ya shafa kanshi ya mishi addu'a amma in ya tashi dawa sai dawa da hula hana sallah ya dawo da gajeren wando tirikwata ya dawo da t-shirt da bakin tabarau ya dawo da dan kwikwiyo shi kuma ya sa sarka irin ta yan mata mana yanzu in ya haɗu da limamin to liman ta rikice makarantunmu mu ji tsoron Allah mu daina haɗa makarantun maza da mata a wuri ɗaya a musulunci makarantar mata daban makarantar maza daban sannan wannan ƙalubale ne gare mu ‘ya'yanmu ‘yan mata da muka tura su su karatu su san cewa ba mun tura su kiɗan shantu ba ne ba mun tura su su je su koyo ɗaurin zani da ɗaurin kallabi ba ne mun tura su ne su je su samo ilimi don su dawo su kare mana mutunci kenan idan mun kafa makarantu na ‘yan mata mata su karantar mun kafa makarantun maza maza su karantar to wannan shine abin da muke fata amma in har ba a kai ga haka ba fa to muna ba da shawara ga duk wata makaranta ta musulmi to ya zama a raba session ɗin maza daban na mata daban maza su zo da yamma mata su zo da safe ko mata su zo da yamma maza su zo da safe ko kuma aƙalla a makaranta a ware wasu azuzuwa daban na maza daban na mata mu dai a zahiya an fara samun haka daga wasu bayan Allah waɗanda Allah ya ɗauki shugabanci na makarantu ya basu misali akwai makarantu waɗanda dacen cuɗanin maza da mata ake ciki makarantun gwamnati ne da Allah ya danka shugabancin a wasu daga cikin malamai ahalus sunna sai suka ce to da wuka da nama ta zo hannunsu akalla za su iya yin abin da za su iya domin gudanar da tarbiyya ta musulunci sai suka ware azuzuwa kaza na maza ne azuzuwa kaza na mata ne suka ce ya Allah ga iya abin da zamu iya yi abin da ya gagare mu Allah ka yafe mana ka taimake mu mu iya shi abin da ake so kenan amma ba wai musulmi an naɗa ka ko an naɗa ki kin je ko ka je wata kujera ba in muka je muka zauna muka yi maka nasiha muka kawo maka to muna sa rai mu ga irin canji da zaka kawo a ma'aikatar nan sai kawai ka kada kujera kai boko ya buga ka ka ce no i am not here for islam to ran da ka mutu ma ga shegen da zai maka sallah kujera ka taimaka sallah kada a kira liman tunda you are not there for us you are not our ambassador kai ba ka je ka wakilce mu bane Allah ya kiyaye lallai ne a cikin dukkan darussan da ba a karantar da 'ya'yan musulmi a makarantun da ake cewa makarantun boko be it engineering pharmacy law business admin accounting ko menene a yi ƙoƙari a saka darussa game da aƙida a yi ƙoƙari a saka darussa game da sanar da 'ya'yan musulmi haɗurra daga cikin haɗurran yahudawa na irin wannan yaƙi Allah ya kiyaye da yake so nake in ƙarƙara wa'azirin nan nawa da ikon Allah a yau kuma in yi shi gaba ɗaya zan taƙaita a nan dangane da wannan matsalar sai kuma wasa'ilul ilam the mass media kafofin yada labarai suka ce za su yi amfani da kafofin yada labarai wajen bata tarbiyyar yaya wajen bata tarbiyyar musulmi yanzu ko kun san cewa asali bature ba yi tashar FM ba ne don kiɗa duk wanda ya karanta mass communication ko journalism ko makamantan haka ya san cewa tashar FM tasha ce cikakkiya ta rediyo aka yi ta don ta isar da saƙo a cikin sauƙi ga mutanen anguwa kaza ko gari kaza ko ƙauye kaza don haka yanzu in mun so wannan wa'azin da muke yi za mu iya kawo yar smart transmitter yar karamar na'ura sai mu kafa sai ta zama tasha fm wanda za mu yada wannan wa'azin ga gidajen da ke kewaye da masallacin nan a zassauƙi na'ura ce wadda a cikin but ɗin mota ma sai mu saka ta ashe tashar fm an yi ta ne don ta yada saƙonni na manufofi na gari amma cikin sauƙi amma yau ku duba yadda aka jiwo tashar fm me aka mai da fm tashar kiɗa in ma ka ji ana wa'azi a fm sai ka duba ka ce ko dai ba fm ɗin ka kama ba ne ko rediyo najeriya ka kama ne ko nagarta ka kama ne haka ne ko don nan ne ake wa'azi fm kam kiɗa ake sha a tashi don haka duk wani gayu in ka je ɗakin shi ya yi bacci kafin ya tashi duba za ga akan wace tasha ya kwana akan fm sai ce ya sha sauti ɗakin nan ya haɗu jiya haka ne ko ba haka ba sun lalata mana yara da jin kaɗe-kaɗe Allah ya kiyaye amfani da kafofin yaɗa bayanai silma da silma ce take ɓatar da mutane kamar mu da irin mu muna samari da sa'o'in musulma suke zuwa suke shiga a nan ne suka kallo maza india a nan ne suka kallo jugunu a nan ne suka kallo arizona sai ku ga ɗan musulmi aka ce ya sunan shi sai ce kunfu kunfu saboda ya ga kunfu ya iya buga karet ya sunanka sai ce jugunu sai ku ga 'yar musulma ta zauna tana waka kantire kantire kantire kantiren nan zagin Allah ake yi zagin manzon Allah ake ita dai tana nan ta zauna tana kantire kantire 1970s 1980s haka bi suka lalata tunanin ƴaƴanmu yau gida nawa ne aka sakarwa matan gidan ragamar satellite ba su zuba tashoshin Indiya ba sai ta kai karfe uku na dare tana kallon India ana can ana sallar Hajji tana kallon maza Indiya. duk wannan sharri ne ma makirci ne media tashoshin talbijin sai ka zo za ka kwanta sai ka ga an sa fim na zinace-zinace da makamantan haka me yasa saboda ɓata tarbiyyarka yadda ma in za ka mutu to ka mutu ne da tunanin zina Allah ya kyauta in muka ce media kun ga wannan na'urar jesan da aka yi yanzu to tana daga cikin midiya kaɗe-kaɗe ne a cikinta yau ta hanyar jesan ɗin nan 'yan mata nawa aka ɓata jama'a yau lalatattu da suka kai matuƙa a wajen zina sun daina zuwa su yi a ƙofar hostel na 'yan mata balle a gan shi ya zo ɗaukar budurwa da ya ga yarinya a kasuwa ko a supermarket cikin minti biyar sai sai mata hansar mai tsada ya hada mata layi sai ya rike lambar karfe bakwai na magariba tana yi sai buga mata waya ya ce su haɗu hotel kaza bai je ya ɗauke ta ba ba wanda ya gan shi balle a ce mutuncin shi ya zube duk wannan lalatar sakamakon gsm kana zaune da yaka yau sai a ɗauki gsm a bata kana nan ƙofar gida ka zauna kana ta wuridi kana ta karatun ƙur'ani wani shaidani ya aiko mata text text din sai zo ya wuce ta gaban gabanka baka sani ba ya wuce ta gaban uwarta tana da huwar kayan buɗe baki yaje ya shiga handset dinta sai ganta ta je ta sawo burkiɗe dan hijabi sai ta zo salamu alaikum baba ina zaki je ce a wata ƙawata ce shine zan je za ta biya min hadda da aka yi ne dazu ba hadda ba wani shedani ne yake so ya bata mata rayuwa ya rugurguza ta ya cuce ta ya jefar da ita saboda me da GSM ya neme ta ba wanda ya isa ya zo ya ce ka bata min ya na ganka ka zo ka dauke ta ba wanda ya ga an zo an dauke ta haka ne ko ba haka ba ita ta je da kanta kuma da za ta je ta faɗi da za ta je ba ta faɗa ba idan matsala ta samu ka zo ka ce wane kayi wa 'yata ciki wane mun bincika ka sa wa 'yata cutar kanjamau sai ce ina shaida ƙarshen tan aka je kotu sai kai a ɗaure ka domin ɓarawon baka iya kama shi ba sai kama ka don haka iyaye da kuka bar 'ya'yanku 'yan mata da gsm kin san waye sai wa yaki gsm kin san wanda ke bugo mata waya ko kin taɓa duba text da aka yo mata a cikin box kin ga irin saƙonnin da ke ciki sha biyun dare zuwa karfe ɗaya kin shiga ɗakin yake kin ga wanda ya bugo mata waya suna yin free call yake da take da hansa yau shekara uku ko hudu baki taɓa ba ta naira dubu goma ba ina take samun kuɗin da take buga waya a'a bugo mata ake waye yake bugo mata waya waye ya zo ya nemi aurenki a wurin aurenta a wurinki dan Allah duk wadda take da ya budurwa yar take da hanset ta je ta bincike ta ku dawo kan samari kun san cewa yau yan luwaɗi suna amfani da samari ta hanyar su ba su handset a shiga cikin anguwa a je a samo samari masu ɗuwar waya su tusutu sai a buga waya a ce ranka ya daɗe mun samu wasu they are very fresh za mu zo da su yau da magariba dan anguwarsu ne zai kwashe su ya kai su aje a yi luwaɗi da su idan aka dawo da su sai su dawo ƙananan ƴaƴanku suna bi suna ɓata su dan Allah daga shekarar da aka fara GSM zuwa yanzu ƴaƴa nawa ne suka zama ƴan luwaɗi ƴaƴa nawa ne aka yi musu fyaɗe kun san cewa fyaɗen nan yadda ku kuke tunanin shi ya wuce nan ku kuna tunanin fyaɗen nan ana yin fyaɗe ne saboda jaraba wannan fyaɗen da ake ba saboda jaraba ba ne dan ɗan shekara arba'in ko shekara hamsin in zai biya buƙatar shi ya zai samu yan shekara shida wallahi tsafi ne ku je ku saurari kaset ɗina na sarimul battar ba zan iya tuna lambar da na tsaya ne bayani akan matsafa na daga cikin tsafin da suke yi za a ce in kana son ka kai ga bukatar ka kaje ka sami yarinya yan shekara shida kaje ka yi kaza da ita kun san cewa wasu 'ya'yan da kuke cewa an sace su ba sace su akai ba ba sace ta akai aje a yanke kanta ba an sace ta ne tana can kwana uku kwana hudu wani babba yana zina da ita saboda me yana so yayi ta zarce yana so ya zama famanin sakatare a wuri kaza yana so an tashi zuba sababbin kwamishina yana son sunan shi ya zo kuma malamin shi na tsafi ya ce sai ya yi zina da 'yan shekara uku so abin ya wuce da ku kuke tunani ya wuce abin ya kai matsayi ne na neman duniya a kun manta lokacin da ake zina da mahaukata mahaukaciya ku ganta ta yi ciki ta yaye kwana biyu ku from one kun karba kun je kun yi tarbiya Allah ya bada lada kuma sai ku sake ganin da ciki ba haka bane dan Allah mutumin da yake son ya biya bukatar shi ina zai je ya samu matar da ta kwana 200 ba ta wanka ba mahaukaciya kwananta nawa ba ta wanka ba shekara nawa duk jikinta doyi yake yi amma malamin shi ne na tsafi ya ce mishi bukatar ka ba za ta biya ba sai kayi zina da mahaukaciya abin ya wuce fa yadda kuke tunani shi yasa matan farko tashi kun yi aiki fa wuta ba ana kashe ta ta sama bane ana kashe ta ta ƙasa ne idan har da gaske kuke so a daina wannan rafin da kuke magana na yara ƙanana to ku zo mu haɗa kai da ku mu yi aiki akan yaƙi da matsafan nan mu mun san su sai an kawar da matsafan da suke ba da fatawar tukuna sannan za ku ga fatawar ta daina aiki amma kun basu suna zaune suna cewa a je a yi zina da yarinya ya shekara hudu sannan a dawo sannan bukata ta biya sai shi wanda ya zina da yarinya sai ku kama shi ku yi mai duka a kai shi gidan kurkuku a daure shi shekara uku shi wanda ya bada fatawar fa in bai gan shi ya dawo ba gobe ma zai sake ba wani wannan fatawar don haka ana kashe wuta ne daga ƙasa ba wai ana kashe wuta bane from the surface daga sama a duk waɗannan dinnan da suke yin luwaɗi da waɗannan dinnan da suke maɗigo da waɗannan da suke wa yara ƙanana fyaɗe dan Allah in kun kama wani ku tike shi in ya kai ku kai shi state CID su daka kafiri sai kun ji ya faɗi wanda ya bashi fatawa akan haka ba sha'awa bace neman duniya ne don kirari suke suna cewa duniya a neme ki ta hanyar banza wai ba za ka samu duniya ba sai ka yi zina da mahaukaciya sai ka sami yarinya yar mitsala ka yi zina da ita a'a wasu fa ba haka suke ba wani za a ce mishi ne ranka ya daɗe kana son bukata ta biya e to ka sami yarinya ta zauna ta ta mulmula azzakarin ka wuni guda duk wannan shegantakar na faɗe ta a cikin kasar ɗin sa'armul battar sai dai wannan wa'azin na yi shi ne wajen shekara bakwai da ta wuce ba zan iya tuna kasar na kaza ba don kasar tamanin da takwas ne ashe lallai ne idan duk waɗannan ƙungiyoyi da muke gani na kaduna suna cewa za su hana fyaɗe da ake wa 'yan mutsi-mutsin 'ya'ya malaman tsafi za ku je ku ɗaure ku ɗaure su wata uku ku gani amma wallahi ba zina ce ta sha'awa ba duk wanda yake da sha'awa zai samu cikakkiyar mace ne mai lafiya yar gayu amma ku ga mutum ya je tsakar dare ya turmushe mahaukaciya ya sa an ɗaure mata baki akwai mahaukaciyar da ta haifi 'ya'ya sun fi shida me yasa wannan ya je ya zina da ita ta ɗauki ciki bukatar shi ta biya ya je ya gaya wa malamin idan wani ya koma wurin malamin sai ya ce to kaga ce nan da ke jikin kotu eh to akwai fatahi a jikinta akwai nasara don haka karfe ukun dare kai ka je ka same ta